yayin dai wannan ziyarar jin ra'ayin jama'a janar buhari ya buƙaci 'yan najeriya ne da su yi katun ta natsu inda ya ce sabuwar gwamnatin da za a kafa ba za ta faƙyale a kewa ka cika tashi da kuma kwanciyar magirbi da duke ƙasa ba ni akan zababben shugaban ƙasa na muku alƙawari ba zan ci amana ba da kuma sani na ba za a ci amana ba in ƙyale saboda haka wannan tafiya Allah kawo mana sauƙin ta amma tana da tsauri saboda barna an riga an yi ta gyaran zai yi wahala to amma na yi imani tun da kowa ya ji a jikin shi ina so mutanen da kuma ya juya ga zaben gwamnanin da ke tafe janar buhari din ya shawarci al'ummomin jihar adama da taraba ne da su zaɓi 'yan takarar jam'iyyar ta apc wato sanato bindo jibrila da kuma sanato aisha jumai alhassan yanzu kuma mun zo ƙarin neman iri a ƙwarya ah, eh aje je a zana abuja a ce ana shugaban kasa idan ba ka da jihohi da kuma 'yan majalisar jihohi sai taimaka mu gwamnoni tafiyar ba za ta yi armashi ba. kun farko dai a jawabinsa tsohon mataimakin shugaban kasa a teku abubakar cewa ya Rashin ci gaba da sauransu dukansu na faɗin su a Ba yadda za a yi a ce an kafa gwamnatin tarayya sannan a ce ba a yi da mu ba zai yiwu ba ba za mu yadda ba balle ma kuma wannan gwamnatin tarayyan namu ne kafin da ya zace zuwa gombe janar buhari din sanda ya karbi wasu kusoshin jam'iyyar pdp da suka sauri sheka zuwa apc kusoshin jam'iyyar da suka da tsohon shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa sanata sale zangina da tsohon ministan kiwon lafiya dr aliyu edihon kana kuma da sanato bello tuku da sanato ahmad barata da ma wasu kusoshin jam'iyyar pdp na ƙananan hukumomi waɗanda suka shigo cikin jam'iyyar mu tsofaffin 'yan siyasa irin su zangina waɗanda ah, an daɗe ana gumurzu da su ta murna kwarai yanzu za mu saki jiki tun da irin sun dawo yi bayan ina kuma to kome waɗanda suka sayo shekan ma ke cewa da farko dai ga sanatar sale zangina wanda ya jagoranci masu sayo shekarar jami'ar ta kisan kai to ana ana ciki yana ciki abubuwan da mutane da yawa suka ce gara mu gyara zama mu taimaka domin wannan jiha abubuwan da suke damu ma jiha nan da yawa ba za mu iya samun karfin su ba sai mu hada kai da gwamnatin tarayya yana cikin abubuwan da suka ja dukkan mu muka yi wannan tunani kwanaki akwai kalaman da aka rubuta ka ce idan aka zabi Buhari watakila za a wasu su koma gidan kurkuku kana kan baka ko an ce ah, wannan maganan campaign ne a lokacin campaign ya wuce kamar jihar Adamawa a jihar taraba ma dai an samu irin wannan sayo sheka na kusoshin jam'iyyar pdp ko da yake dan takarar gwamna na jam'iyyar pdp mr isa ya ta bakin daraktan kamfen ɗinsa alhaji abubakar ba ya ce su fa ba su razana ba taraba na pdp ne kuma za a tsaya a kan taraba na pdp ne mutane ne wanda dama ainihinsu ba 'yan siyasa ba mutane ne wanda inda ta nuna nan suke 'yan siyasan baranda ne kawai ba ainihin 'yan siyasa ba ne yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya yayin da rage kasa da kwanaki biyu da gudanar zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohin najeriya ibrahim abdul azizo sashin hausa na amurka daga yola a najeriya